A matsayinka na magidanci kuma ma'aikaci, yaya cutar corona ta yi tasiri a gare ku a yayin bullarta a nan Nijar? A lokacin da coronavirus ta shigo abun farko da kowa ya fuskanta musamman ma ni kan kaina ita ce fargaba a kowane lokaci. Wani bin ma sai ka ji kamar ka kamu da ita ne. Daga inda ka ji wani dan ciwon kai ko wata alamar zazzabi sai ka sanya a kanka da ko ka kamu da ita ne. To ta wannan fuskar gaskiya ga ta mani tasiri sosai ta ma yi wa iyali na tasiri don wani bi an na shigo gida nisantawa nake yi da yarana da sun zo kusa na sai in ce musu su yi hattara su nisanta da ni akwai yanayin kin yarda a wajen aiki da cikin gari sai na ji kamar fadawa ne cikin wani tarko me za a iya yi tunda duk fitowar da mutum zai yi ya komo gida sai ka ji kamar kana zaton ko ka kamu da cutar ne an yi la'akari waɗansu mutane ba su ma yarda da kasancewar cutar ba, ya kuke tafiyar da hulɗa tsakaninku da irin waɗannan mutanen? Gaskiya an sha wahala don ku koda cikin masanan buku kai ma'aikata dai a shimilce idan kuka aiwata matakan kariya da aka gindaya. Akwai wa'anda balle ma gare mu a nan Nijar suke nuna wai me za ka gwada musu wace irin cuta ce wannan. An cuta ce mai kashewa ai da dumu mace kai ba dai abin da ba a faɗa abin da an saba da irin wanga lamari da ake gani kawai wata mura ce mai wucewa da kowa ma ya sani. Kai gaskiya dai an mai da lamarin kamar ba wani abu ba. Kuma idan ka sanya takunkumi da an ganka da shi mutane na ɗaukar ka kaman wani gayu. Gaskiya a nan gare mu akwai ababuwan zamantakewa da ake rayuwa da su akan su cikin al'adu da cewar bai dace ba a nisanta da juna hakan kuma na abkuwa ko da a wurin aiki ne. An kaki ba wani hannu ma sai ya ce ma <laughs> kai da Allah menene kake yi haka kai lamarin ya kai har ma kana kunya tsoron gamuwa da wani dan uwa wani dangi wani suriki wani abokin ko amini dama dama an ka gamu da wasu masanan boko da suka fahimci al'amarin sun san da tabbas yanayi ne da kenan sai an yi hattara kuma a yi amfani da matakan kariya. Studio